<clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أولا ندري على رباه daren ashirin ga watan jama'a al'ula hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da daren sha biyar ga watan jama'a kanon na biyu dubu biyu da ashirin maratan ukura allah maɗaukacin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na أصول الفكر كتاب روضة الناظر وجنة المناظر ومبشر من أتكن باب القرآن ومن أتكن فصل لك نسخ النسخ لا mu tashi daga wani sabon fasli wanda ke bayani kan halacci ko rashin halaccin soke ibada ba tare da kawo musanya ba soke ta ibada ba tare da an kawo musanya ba يقول المؤلف رحمه الله يجوز نسك العبادة إلى غير بدل ينا حلتا سوك عبادة باتارد بدل باتارد مسلمية باتارد الفتماتية وانا شيني مصبر ابن قدام شيني مصبر يوم ما يومه وقيل لا يجوز أما أكون قولي لكي تشيوى حكم بحل التبع ما يسا لقوله تعالى سبب فقر الله مرأة تنسركي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها suka ce wannan aya na nuni cewa in dai aka sauke wani hukunci to za a kawo maimakonsa ko daidai da shi ko sama da shi hmm? amma dai za a kawo badal za a kawo alternative shi ne abin da nassin ayan nan ke nunawa kenan a ce a soke hukunci kawai ba tare da an kawo wani a biginansa ba haka baya halatta to mai hujjar inda kudama inda kudama ya ce walana annahu mutasawwarun aqlan wa qad qama daliluhu shar'an yace muna da hujja hujjar mu ita ce mutasawwarin akla wannan al'amari a hankalce abu ne mai yiwuwa lafiyayyen hankali na iya turanta shi Allah ya wajabta wa bayansa wani hukunci sannan daga baya ce ya sai hukunci ba tare da ya kawo badal ba tare da ya kawo alternative ba hankali ba hana wannan hankali ba hana aukuwar irin haka waƙar kama dalilu shar'an kuma a shar'ance ma dalilin haka ya tabbata saboda haka a hankalce hakan mai yiwuwa ne a shari'ance dalilin haka ya tabbata kenan hakan ya halatta kenan to inda guda ma ya ce annahu mutasawwarin aqlan ana iya suranta shi a hankalci kamar yaya ya ce ammal aqlu amma game da hankali fa inna haqiqatan nas ai dama haƙiƙanin naski shine ar-raf'u wal izala daukewa da kawarwa shi ne mana almas idan mun ce ɗaukewa da kawarwa a hankalce yumkin raf'u min rai badal zai yi a ɗauke abu ba tare da an kawo wani makonsa ba a jiya idan bokitin ka nan anan ka ɗauke bokitin ba dole bane sai ka kawo wani bokitin ka ajiye wani makonsa hankali ba zai wajabta maka wannan ba hmm? shi ne wana mutasawwarun aklun ويمكن الرفع من غير بدل تند أن نسكن مثل الرفع والإزالة يمكن الرفع ويمكن الإزالة عقلا من غير بدل سبو ذهك ولا يمتنع بذاء شيء ابو ce أن يعلم الله تعالى almaslahata Allah ya san maslaha fi raf'il hukmi cikin ɗauke hukunci hmm? wa raddihim ila ma kana min al-hukm al-asli da kuma dawo da bayansa zuwa ga abin da da yake abin da yake da can na hukuncin asali hukuncin asali shine rashin wajibi rashin wajatta ko rashin haramci hmm? wannan shine hukumar asali kafin a wajabta mana sallah asalinsa rashin wajabtar sallah a kanmu rashin wajabtar sallah nan ana kiransa ne a hukumar asali amma sai ayoyi da hadisai suka zo suka wajabta mana sallah ayoyin da hadisai suka zo ana kiran su ayoyi da hadisai masu ɗauke hukuncin asali hmm? asalin al'amari shine rashin wajibcin azumi ana cikin haka sai alkur'ani da sunna suka wajabta azumi kenan lokacin da alkur'ani da sunna suka wajabta azumi sun ɗauki abin da ake kira hukuncin asali hmm? saboda haka abu ne da ba za a ce ba zai yiwu ba Allah ya san maslaha game da ɗauke hukunci ya ɗauke hukunci in ya ɗauke hukunci ya dawo da bayansa kan abin da yake ne asali na rashin wannan hukunci da mu an fahimta idan da ana cikin azumi wajibcin azumin ramadan in Allah ga akwai maslaha wurin bayin kan bayin sa sai ce to yanzu na soke hukuncin ramadan shikenan mun sake dawowa hukumul asli hukumul asli shine adam wujubi saumi alaina wato mun dawo kan abin da ake kira البراءة الأصلية كو أكي إلى الحكم الأصلي كو أبن أكي إلى الحكم الأصلي واضح دستونا يعني فهنا عدن بإنشاء في هنكلي وأما الشرع أما أشرع انسكما شكما لا هجة فإن الله للي شيء الله سبحانه وأن تركية ثبت ذريشي نسخ النار عن الدخار له من الأباطيل وتقديم الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل أتى من لوك تشيدا شريئة النبي صلى الله عليه وسلم يهرم تاوى مسلمي تسكن شيء نام الليا كو أجير نام الليا أقول لوك تشيدا أن أكا ينك نام الليا شيء كنا سيكو شيء أبدا ذاكو شيء سنة كيرو لأبدا ذاكو شيء باو مغانا أجير Hmm? ana na ana nan sai aka soke wannan hannu ya zama to musulmi suna dama in suka yi layyansu su gyara namar da suka yanka layya in sun ga dama su abin nan su yi yanka shi tsada tsada su shanya a kwana da kwanaki ana ce a hankali a hankali wannan halal ne amma da hakan haramun ne wazi haka na akwai lokacin da an hana wani ya ce zai gana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina son gana da kai to dole sai ya ajiye wasu dan kuɗi sadaka an wajabta wannan na wani lokaci daga ba sai aka soke wannan hani kana iya gana da annabi kyautar wani mai mai abin nan mai eh, abin nan na yake kiransa wanda mai takikin littafi na ya kawo hadisin da aka sauke hukuncinsa hadisin da ke hana ajiyar naman layya hadisin da yawan bukari ya ruwaito da yawan musulmi ya ruwaito na abu dawud ya rawaito da turmiri da da malik cikin muwadda da ahmad cikin musnad daga aisha allah kara mata yarda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu na haitu kun na kasance na hana ku na kasance na hana ku ajiye ko ajiyar naman layya ko taskance naman layya amma yanzu fadda kaiwa kuna da dama boye naman layyan ku duk ya kwanakin da kuke so kaga nan ba ila gairu badal bane ba ba mu sanya ce to haka nan game da maganar sadaka Allah madaukakin sarki ya ce cikin suratul mujadala a tasha biyu ya ayyuhal na amanu ya ku wanda kai imani idza najaytumur rasula idan kun zo za ku gana da annabi in kuna son ku keɓantu da annabi faƙaddimu bayna yadai najwakum sadaqa to ku gabatar da sadaka kafin ku gana da shi annabi wazi an ba da wannan hukunci aya ta gaba sai aka sauke hukunci aya ta sha uku da Allah ya ce a ashfaktu yanzu kun ji tsoro ne an yadda bayna jiwa najwaakum sadaka ku gabatar da sadaka kafin ku gana da annabi sallallahu alaihi wasallam to fa idza lam taf'alu in ba ku aikata ma in ba ku aikata ba ba komai wa taballahu alaikum Allah ya karbi tuban ku ba ku da laifi yanzu ba dole bane in kun zo kuna son gana da annabi kuna iya ganawa da shi in yana da lokaci ba tare da sai kun ajiye sadaka ba sai ku cigaba da sauran ayyuka da aka wajabta musu shi ne fa aqimu salata ku da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa abiyu Allah ku yi wa Allah da'a wa rasulahu da manzonsa والله ألا قدير مثلين بما تعملون من دوك أتكاوى وإنما أن توكي وجدتي عندما بسبك كافي أجانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير بدل لا تارد بدل تسمع نيك تشاء وأما الشرع فإن الله سبحانه نسخ الماء عن ادخار لحوم الأضاهي وتقديم السبقة أمام المناجاة إلى غير بدل وأما الآية أما آية فقد وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة أما كما إذا آير دماسو مسبة بي فأجنتي ألا ما ننسخ من آية باما soke wata aya mu soke hukuncinta a wani siya ko mu mantar da kai ita face na ta bi khairun فاجل هي منظور لو ان تبيد الهيري بكو او مثلها كو كتن كتنتا ورن الهيري بريكو تشين ابن قدامة يتعايا فقد وردت في التلاوة تازو التلاوة وليس للحكم فيها ذكر بابوني أنبتوا تكنت جميل هكونشي على أنه بثمات شيء ويجوز لنا هلتا أن يكون رفعها خيرا من هذا الوقت الثاني لكون لو وجدت فيه كان المفسدة دم مال الشيء أيضا أكسي رفعها بغير بدل إيمان إذا ما توا أبنا بغير شيء ويساقها ظاهري كون كمان السنة آية أيضا domin aka ce yanzu kamar da aka ce kada ku ajiyar nama hmm? yanzu kuma aka ce an ba ku dama ku ajiye to ai ta yi ajiyewar eh? shi ne mafi alheri inda a lokaci na biyu din nan ya zama to za a hana ku a wani lokaci ban kafin a eh, eh, abin nan a hana din ya zama to za ku ajiye sai ya cutar da ku Eh, ya zama to ba za ku ajiye ba sai cutar da ku saboda haka yanzu an ɗauke abin saboda haka da da aka ɗauke hannun ko aka soke hannun ajiye nama a yanzu ma akwai alheri hannun ko kuma ɗauke hannun shine alherin ai saboda haka ana nan dai kan wannan ayan ma nan san min ajin aunun ziyara ya ci da khairin minha na ta khairin min na ayatul hukum za mu zo da ita da abin da ya yake alheri na hukuncin da yake yanzu cikinta to yanzu hukuncin misali an halitta muku ko an soke wannan hani wannan hukuncin ai shine alheri soke wannan hani shine alheri gare ku kai kuma ya zamanto da sokewan da hanawan duka ɗaya ne gare ku saboda haka duk ana nan na fi bi khairin minha aw mithliha saboda haka kuna wuce ganin a zahiri ko a nassin ayar kamar ana nufi logan da aka ce an sauke aya to a kawo wata ayar kuma maimakonta ba ana magana kan hukuncin da ya shafi su mutane ba a'a ana magana ne kan hukuncin hukuncin da ku yi ne yanzu aka ce kada ku yi kada ku yi din nan ko dai shi ne alheri ya fi alheri gare ku ko kuma yana daidai da ku yi din da wancan hukuncin farko da wancan hukuncin na farko duk ɗaya ne saboda haka babu karo da abin da ayan nan zahirin ta ke faɗa da kuma mu jamhur abin da muka ce yana halatta a yi naski ba tare da badali abin nan badali ba a yi naskin hukunci ba tare da badali ba ma'ana a yi naskin hukuncin aya ba tare da musanya ba ko a yi naskin hukuncin hadisi ba tare da musanya ba ko kuma ya naskin hukuncin ibada kamar da dama aka yi tilgar hukuncin ibada ko a sauke ibada ba tare da hukunci ba da akwai ibadar rashin ajiye naman layya to yanzu an soke ba sa ku ajiye wani abu daban ba ko kuma ba hana ku ajiyan wani abu daban ba wannan yana halatta wancan ibada an sauke ta ba tare da an kawo musanya ba da akwai ibadar sai kun gabatar da sadaka matuƙar za ku gara da annabi yanzu an soke wannan wajibcin ibadar ba tare da an an wajabta muku kila ko ku ba da zakka ko wani abu mai kama da haka ba ko kuma wata magana ta musamman to amma abin da za a duba shi ne hukuncin dai da ya shafe ku ku bai fita daga da'iran wancan aya ba ya zama to da abin da aka wajabta muku alherinsa a gare ku bayan kuma an ɗauke shi alherin da yanzu kuke ciki ko da ya zama daidai da wancan ko kuma ma ya ɗara wancan alheri a gare ku an fahimci yanzu? saboda haka maganan aya tilawa ce ba a yi maganan hukunci ba shi kuma jawharin abin shi ne hukunci dama hukunci ake sokewa maganan tilawa ba wazi? yawon ta za mu ƙara fasari na farko na biyu ko ya ga ita ta duba dai mu gani ku ana ba da wannan hukunci ba tare da jimawa ba aka sauke shi eh, ta yiwu bai wuce mutum ɗaya ɗan baka shi ba kafin a sauke ta yiwu sama da mutum ɗaya ta wannan shi ne na'am na'am فأما الآية أي فأما قوله تعالى ما ننسك من آية أو ننسيها بخير منها ليس فيها ذكر للحكم abin da ayan take ta ai maganar tilawa amma ba ai maganar hukunci ba kuma wannan jauharin mu maganar maganar suka yana sokewa yana magana ne kan yana da alaka da hukunci shi yasa ma muka ce naskul ibada bidon badal da kafin a soke gabatar da sadaka ibadar ita ce gabatar da sadaka yanzu an soke wannan ibada babu wani gabatar da sadaka da za a yi hukuncin ba hukuncin ya sauya ya eh, hukunci ya sauya da hukuncin gabatar da sadaka gabatar sadaka a lokacin alheri ne ga mutane yanzu kuma rashin gabatar da sadakan hukuncin sabo ke na rashin gabatar da sadaka shi ma alheri ne ga mutane ko shirri ne ga mutane shi ma alheri ne ga mutane alal aqalli alherin sai ya dace da gabatar daidai yake da gabatar sadaka ko ma ya zarce saboda haka ba ta ba aya ba an fahimci abin yawwa ayan nan zahirinta gashi nan kamar da ai karanta tilawarta amma akwai ambaton hukunci babu ambaton hukunci mu kuma naskin mu na maganar ne na da alaka da ne da hukunci hukuncin ayi ko hukuncin kada ayi idan kuma kada in hukuncin ne yake da alaka da mu shine ko da ai naskin ibada bidoni badal wannan baya ne ba nuna cewa mu a gare mu ba mu samu abin da yake alherinsa daidai da hukuncin farko ba ko ma ya zarce hukuncin farko ka fahimci abin? ta e wannan mana magana ne a hankalce a hankalce ba zai hannu ba a ce Allah eh? a ce allah maɗaukakin sarki ya san maslaha game da ɗauke wani hukunci sannan ya ɗauke hukunci ya dawo da bayansa zuwa ga hukuncin asali misali yanzu salloli biyar aka wajabta mana mu ɗauka daga azahar la'asar magariba isha'i asuba kafin a wajabta mana a zahar ɗin da muka fara ambato za babu ba wajiba bace a gare mu rashin wajibcin ɗin ana kiransa ne a hukumar asali. yanzu idan aka ce an soke mana sallan azhar ina muka koma mun koma a hukumul asli shine mana waradduhum ila ma kana min al wannan a hankalce wani abu ne da ba zai hannu ba ba don Allah ya riga cika addininsa ba annabi ya riga koma ga ubangijinsa ba wani abin da ba zai fi karfin ubangiji ba ko kafin annabi ya koma ga ubangijinsa ya ce to salloli biyar din na wajen ta muku sun koma hudu saboda haka biyar da aka sauke na an sake koma hukuncin asali don dama kowanne daga cikinsu bai wajaba ba ya wajaba ne da wajibcin hukunci na biyu wanda ake kiransa hukuncin fitsari wanda ya zo daga alkurani ko daga hadisi wadu mhm. a hankalci haka ba zai ba zai hannu ba haramun bane ga Allah madaukakin sarki na'am إيه لكونها لو وجدت فيه كان المفسدة kasancewa da wannan hukunci da za a samu wannan hukuncin a zamani na biyu sai zaman barna da aka ce an soke sadaka a zamanin farko an wajabta sadaka a zamanin na biyu aka soke sadaka zai yi inda ba a soke sadakan ba samun sadaka a zamanin na biyun sai zaman to barna to yanzu an ɗauki barna alheri ne ko ba alheri ne da aka ce alwaktu sani akwai alwaktu awwal ai alwaktu awwal shine qabla an-nafsi alwaktu sani ba'da an-nafs kuma rafu haɗin nan haɗin nan damirin ya udu ila a zuwa ina yake koma damirin domin abdamiru labudda an kuna a idan ila wani abu haɗin ya udu ina ina ina zuwa ina la la la ila ibada kar ku manta maudu'in mu shine rafi ibadati min ghairi badalin lokacin da aka wajabta gabatar da sadaka kafin a gana da annabi gaba da sadaka ibada ce kuma ba ibada ba yawa to ta yiwu inda ba a ɗauki wannan ibadar ba a lokaci na biyu sai ya zamanto masara ba kuma ibada ba maslaha ga mutane ba kenan ashe rafu ibaratu biduni badal ma ana nan dai maslahan tana nan har yanzu ko maslahar ta zama ta kwacin irin ta farko ko ma ta zarce maslahar farko na'am wai wadda ya yawa a cikin nasoshi ba da wani lissafi da za a ce ko ne ne ya yawa amma dai wani lokaci za a ga akwai ayar ko akwai hadisin amma ne a riga yi nasu hukuncinsa wani lokaci kuma za a yi naski za a yi naskin tilawa hukuncin kuma yana nan har yanzu yanzu a shekatu wa shekul da zana ya zuhu malbatta da za a nema kasaba na kalar min Allah ka kaga aya ce an yi naskin tilawar amma hukuncin yana nan amma dai filan ayoyin da suna nan ana karanta su an yi naskin hukuncin su tilawan tana nan suna da yawa a alƙur'ani zahiri su za su fi yawa eh mai tambaya yana cewa wani ne ya sake matarsa kuma wannan saki ana kiransa sakin kome yana damar kome shi ne ko sakin farko ko shi ne sake na biyu don iya kai uku dama ba kome to kome yana iya kasancewa ta hanyoyi daban-daban hanya dai mafi wanda aka fi sani shine miji ya ce na komar da matata ko na komar da ke yanzu akan igiyan aure na ta koma kenan to ba wai sai ya hurta ba a akwai aiki ne in ya je kwana da ita ko da bai ciya komar da ita ba ta koma kenan automatically ba wani bukatan abin gaskiyar lamari ba ma sai ma keɓantu da ita ne da miji yake keɓantuwa da matasa su keɓantu haka nan ma maluma da dama suna ganin cewa ta dawo kenan a matsayin aurensa yanzu ƙarƙashin aurensa shi ya sa eh, matan da aka sake kuma yar kome ce da aka fi zama gidanta ɗakin ta ɗin nan a ba mijin zai zo yana shiga ɗakin ba ne domin ya zo shiga ɗakin kuma aka zanna ko aka keɓanta shi kenan ta dawo kenan a tana da gidan ɗakin ta ba za ta ce ta ba ta bar ɗakin tana dama ta ta zama ciki kuma dole ciyar da ita shayar da ita amma ba zai zai keɓantu da ita ba ne ya zai keɓantu da ita wannan kamar da na ce maluma da dama suna cewa ta dawo balantana kuma ko ya taɓa ta balantana ko ya rasa da ita wannan kam shi kenan ta dawo ba wani zafi na lokaci yi to ma da Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdik ashhadu an la ilaha ta anta astaghfiruka wa atubu ilaik